Kasar Ghana dai na daga cikin kasashe a duniya da aka fi cin zarafin 'yan jaridu wanda ya sanya aikin jarida yake da matukar wahala da hatsari duk da cewa kasar na kan tafarkin dimokuradiyya, da ya kamata a sauƙaƙa tare da gyara wasu al'amura. Ministan yada labaran kasar Ghana Dr. Kojo Opo Nkrumah ya buƙaci alkalai a Ghana da su hukunta masu cin zarafin 'yan jaridu yayin da suke gudanar da ayyukansu. ministan ya ce ya kamata a ɗau matakin gaggawa domin kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jaridu a ghana ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a garin ho da ke yankin volta a nan ghana a wani taron horas da alkalai kan bukatar kare 'yancin faɗin albarkacin baki da kare lafiyar 'yan jarida 'yan jarida a ghana sun shafe shekaru suna fuskantar kowane nau'in hare-hare yayin da suke gudanar da ayyukansu. Punish these acts with speed regardless of who commits them. idan muna son waɗannan ayyukan wanda a zahiri ya zama abin kunya ga demokradiyyar ƙasarmu to ya zama dole a hukunta waɗanda suke cin zarafi ko musguna wa 'yan jaridu da sauri ba tare da la'akari da wanda ya aikata ba a faɗar ministan yada labarai mr kojo ofo nkurma ga abin da wasu 'yan jaridu ke ta faɗi bayan maganar ministan sunana ibrahim khalilullahi uthman to amma ina ganin cewa minista ya makara saboda idan muka duba 'yan jaridu da aka ta duka daga kuma a kira musamman musamman a ofishi nasu da kuma wanda dan jarida da aka fasa mai yin kansa duka waɗannan abubuwa ne ko kuwa batutuwa ne da ya kamata a ce gwamnati da kuma a matsayinsa shi na minista da ke kula da sadarwa ya tsaya ya yi magana an yi bincike an gano domin a yi wa kowa adalci to amma wannan zance da yi muna sa ran cewa Allah sa zancen da ya yi hukumomi da ya kamata kuma jami'an tsaro su ma su dauki matakai akai kai. Sunana Salisu muka duba cin zarafin na ake ma 'yan jaridu duba jami'an an tsaro in ma soji ne ko kuwa polisai abubuwan da suke yi mana yan jaridu gaskiya abu ne da bai dace ba sai kaga kamar dan jarida ma in zai je wa dauki wani labari in dai labari ya shafi wani babban mutum ne ko kuwa wani babban jami'in tsaro ne sai suna jan jiki tane a ci zarafin wannan dan jarida kuma ba abin da zai faru sunana Hawwa Muhammad Murtala kenan don muka duba shugaban kasan Ghana na nan don Akufo-Addo ya bar an pass bill na right to information bill amma ta wani fanni aka duba bai aiki da yasa wannan batu na wato ministan yada labarai da ya kawo ya yi muhimmanci sosai musamman ma wajen gudanar da ayyuka ta fanni na 'yan jaridu a don haka wato mu ma muna marhaba da wannan muryar amurka ta zanta da wani lauya kuma lecturer a jami'ar koyar da aikin jarida a ghana zakariya tanku musa washin yayi karfin dokar hana cin zarafin 'yan jaridu yake a ghana ba hanya baka da wani hanya idan yan jarida suna aikin su ka doki wani mataki ko ka bi wani hanya wanda dai wato kaman kana cin zarafi su a wurin batun shanin aikinsu wannan in ka duba babi na goma sha biyu na constitution ghana shine tsarin mulki ya hana wannan ya kamata 'yan jarida a ba su hanya su yi aikinsu ba da wani barazana ba don shi tun da dai doka wanda ta fi kowane doka a ghana shine tsarin mulkin ghana ya ba da wannan dama ashe lalle duk wanda ya doki wani mataki da yake wannan mataki whether directly ne ko indirectly ne yana da wato tendency da dai iya iya ci zarafin su waɗannan 'yan jarida mai shi ya taka doka wanda wannan shine karo na biyar da aka kai wa 'yan jaridu hari a ghana tun watan janairun farkon wannan shekarar hawa abdulkarim yankwaniya sashen hausa na amurka daga Accra, ghana